sahiyar laraba 26 ga ramadan shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 27 ga watan abrilu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasus na 299 cikin gidan giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad نفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam rahimahullah wannan littafi na zazul ma'ad littafi ne mai da ruwanka dangane da labarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tafarkin da tsarin al'amuran addininsa. kuma bayani akan cikin da ke cikin waɗannan abubuwa suna jin su kama ibn al-qayyim sun lura da cewa ya rubuta da littafi a halin tafiya a ƙasar makka da dimashq sham inda yake aikin hajji Allah ya saka mishi alkhairi darasin da ya gabata ibn al-qayyim bai gushe ba yana kawo mana fa'idoji wannan da yake tsakuro su daga ainihin wato yakin da aka yi tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Qaifa wanda da ƙarshe suka zo suka musulunta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ra'ayi da gari musu shisa har muka zo inda Allah yake magana akan wato batu akan wadi wadi da malamai suke saɓani akan shin harami ne ko ba harami ne bayyana cewa al-Imam Shafi'i daga cikin malaman da suka tabbatar da cewa lalle harami ya kawo dalilai guda biyu dalilin farko wanda a cikin malai sanar mai rutun sika ya ce madiwaj haramun kar a karkashi karami dalilin na biyu kuma shi ne hadisan ainihin a dinnan wato wato ɗin zubair hisham daga baban shi kuwa da ke shi kuma wannan shi zubair hisham ibn urwa ibn zubair an abihi an jaddi wanda muka ci cewa malamai sun yi sabani da matsalar cewa ko wannan babban malami cikin tabi'ai wato urwatu ɗan zubair ko ya ji hadisi abin babansa ko bai ji ba magana sahiya shi ne lalle ya ji hadisi abin babansa da yake ba su da yawa amman bukari da muslim sun rawaito wasu Allah ya saka abu malam ibn da alkhairi za mu tashi inda malam yake cewa kullun لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة دخلت سنة التسعين فإذا النبي صلى الله عليه suka zo madina a shi shekara ta tara bayan hijira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba asal musaddiqina ya abuduna sadaqat da a'rab sai aika da masu karɓar zakka ma'aikatan hukumar zakka kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka aika su zuwa jarabawan ƙauyuka don su je su an so zakka قال ابن سعد a cikin سعد أسكن مشكلة إلى أخرى يتافي شيء tabaqat ibn sa'd da shi da malam ibn sayyid nasi al-ya'muri cikin uyun al-afar sun labarin cewa kuma ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-musaddiqina sannan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da masu karɓar zakka qalu suka ce lamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hilal al-muharrami mata tisai yayin da aka fi jinjirin watan al-muharram wato farkon shekara ta ke kenan bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba asal musaddiqina asal musaddiqina yasbiquna al-arab sai aika da ainihin wato al-musaddiqin wasu karɓar ka yasbiquna za su je su an shi zakka al'agun larabawa ba asa uyaina bina hisnin ila bani tamim ya tura na an shukin zuwa ga banu tamim wa ba'asa ya kuma tura buraidata bin musayyib asalin za zaka ga yazidu yazidu ibn al-husayn aka ko wannan kuskuren inji ne dan a cikin gida babu wani sadi mai irin wannan suna kamar yadda da su babu wani sadi mai suna ba a san wani sadi mai suna yazid ibn al-husayn ba kuma ya tabbata kuma a masajir da wannan tarihi shine buraida ne ibn al-husayn ila aslam al-gifar shi kuma ka tura shi zuwa ga bilin aslam al-gifar kuma aka abbad ibn bishr al-ashqali sannan ya aika da abbad ibn bishr al-ashqali ila sulaym wa mughina ka tura shi zuwa kabilin sulaym da muzaina ko ba aka rati abna mukayyir ila zuhaina su ba ka kira shi wannan zuwa zuwa zuwa zuhaina su da yanka ne ko ba aka amrun al'asi ila bani fazara shi ko amrun dan as aka tura shi zuwa kabilar bani fazara ko aka dahak ila sufyan ila bani kilab shi ko abdahak ibn sufyan shi ko aka tura shi zuwa kabilar banu kilab ba aka busra ibn sufyan ila bani ka shi ba wannan zaka fito nusa da bishir ba'un da shin to busar busur ko busar ibn busur ibn sufyan ila bani ka ba aka bin al-lutbiyya al-azdi ila bani riban riban wa aka kuma ya aika ibn lutfiya ila bani bibana zuwa ga bani bibana shi wannan ba kuskuren inji bane wani ne da shi wannan abin da ya tabbata kamar da ke cikin bukhari da muslim shine wannan mutumi ibn lutfiya an aika shi ne zuwa ga bani sulaim a gidan bibana وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم yi أن يأخذوا الأقوى منهم wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya umarci masu karɓar zakka din nan cewa su an shi al'aqba su an shi abin da ya ɗoru al-fadla shine al-fadwa al-yasira abin da yake mai sauki Allah ce kudin afuwa wa amur bil urfi wa al jahili ka an shi abin da yake al-af wato abu mai sauki ko wanda ya saura wa al wa amur bil urfi duk da yake shine sananne Allah Allah ya wanda zaka bayar damuwa ko kunci ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan za a karɓa daga gare su sannan ya ce ai da ya tawaffa da ya wuƙa ku karaimu amwali ne musu wasiya cewa su guje ma kara'imul amwal kuwar kuɗi dukiya wanda take ita ce ta da ita ce jarin to kar a karɓa mutum wannan jarin wannan yana cikin hadisin bukhari da muslim riwaya abu mai da nisa'i da ke cewa ita amala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam رجل من الأرض يقال له ابن المتبية على الصدقة سبب الرشيد كم جمجي cikin bayani ah, wannan ah, ah, wancan da muka bayana cikin da misali cikin mujallaji na uku to Abu sallallahu alaihi wasallam ya hana a zo za a karɓi zakka sai a duba wato babban musulmin garkiya sai a ɗauki shi shi ne kara'imul amwal ko wani babban kalalji ko wani katar rago ya ɗauki ko wata uwar kuɗi a cikin dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ka abin da ya kauru ne akan abin da yake ce. Walan walamma ƙila an ce kuma walamma kadiman kadiman lutbiya a sabo sai da ibn lutbiya ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi muhasaba ya yi wato an yi mushi an bincike shi ana kamar kuma an nemi a bayani da gare shi ya retiring me yayi a mai tambayoyi me yasa kaza ya faru kamar da aka tashi sai ita ce na fara ishara hadisin abu mai da musra'idi wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da wani mutum cikin addawa mai suna ibn lutfiya da ya dawo sai ya kawo wasu kaya ya ce haza lakum ya rasulullah wannan ne aka ce ubaku ba ku haza uhudiya ilayya wannan kuma na wani ya ware wata dukiya ya ce wannan kuma kyauta aka ba nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo mumbari mai tashakkudi hamidan lawa asna alaihi Wannan ya ce ma balu hamidan abu asuhu sai ya ya zama aiki mutum karɓar zakka ya zo ya ce mini haza lakum wa haza ne. wannan nawa ne wannan kuma shine kudin da aka shi kawo muku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ada fi baiti abihi ay baiti aw baiti ummihi ya ne zauna a gidan mahaifinsa ko mahaifiyarsa a ta yangura ya gani ayyuhu da ilayhi zalika amla ya zauna a gida za a bashi wani kita ko ba a bashi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi nafsu muhammadin biyadihi لا ينال أحد منكم شيئا منها إلا جاء به يوم القيامة يحمله على أمته إن كان بعيرا له دعار رغاء أو بقرة له خوان أو شاة تيعو تبقى كشان حديث صلى الله عليه وسلم يقول wallahi duk wanda ya kwashi dukiyar al'umma dukiyar gwamnati zai zo da ita ranar alkiyama in raƙumi ya sata gidajen shi da raƙumin nan a dokin wuyarsa raƙumin na kuka in sare ya ce haka in kafu ya ce haka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tankiya akan dukiyar wato gwamnati dukiyar al'umma wadda ba a riga an raba aka ce maka da aka tanka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi dan tankiya yace wa kana fi hadha hujjatun ala muhasabati al-ummali wal umara wannan shine hujja akan cewa a dinga checkmating abin da ainihin wato ma'aikata suke yi da wuri, in ka nata ma'aikata su ma'aiki wajibi ne ka dinga cikin mai suke yi kan shugaban nasu kai wanda kake shugaba gaba ɗaya ko shugaban ma'aikata ko principal ko hedimasta, wajibi ne a kan su dinga shafifin kana dubawa kana bincika menene ma'aikata suke kana prostaking ayyukansu a wai kawai a basu shi kenan da an amince da su kowa ya gaban kanshi ba a samu tasiro a cikin aiki in ba har na tuhum idan aka suna da ha'inci a zalahu to ba ko sai ci su kawalla aminan a canza wani a sa amintacci duk wanda aka sare shi da ha'inci kawai sai a cire shi inda akwai wanda ya rada shi kenan sai ya ci shi قال ابن إسحاق وبعث المهاجر ابن أبي أمية إلى صنعاء farta alaihi al'arzi wa huwa biha nabi sallallahu alaihi ya aika da al-muhajir ibnu abi umayya zuwa sana'a a yaman kenan fa farata alaihi al'an al-aswad wani wanda ya tawa an tata din nan wanda za a zo a zamanin sai na bakar abu da maya da shi da kirshe a cikin laba a kan ka shine sai mutuwa ya fito ya fito na fito da shi ya hana a bada zakar kuma asa ziyadar nan labi ila hadara maut sai kuma ya aika da ziyad ibn labi shi kuma zuwa garin hadara maut ba a sa adi yabna hatimin ila tsayin abani abin aka aika kuma da abi ɗan hatim zuwa ga kabilar tsayu da su da wani asad ba a sa malik ibn lubaira ala sadaka ki bin hanzal sannan aka aika da malik ibn lubaira shi kuma ya je ya wakilci karɓo zakka a gun wato banu hangara farraka da fati bani sa'adin arara jirai, su kuma banu sa'ad sai duka mutum biyu ya raba mutum biyu ne za su yi aiki na farkon su ba ba ta zibrakan ibn badrin ala nahiya wa qais ibn asim ala nahiya sai ya aika da mutum biyu a zibrakan ibn badrin bangare guda sannan قيس بن عاصم شما أي قنبر ودا العلاء ابن الحضرمي على البحرين شكوى العلاء ابن الحضرمي عند أكتبرا شين البحرين بحرين تشكين توجيبا سعودي عربية كنا بحرين دي ولن سونا لين ذنكر وبعث عليا رضوان الله تعالى عليه kuma سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه kuma aka aika نجران akan gana ya jima a sadakati sun yi je ya kattaro zakarsu da ya kutuma alaihi da jizyati Wannan shi kuma har da jibiya na ainihin wato yankin buhari kaji waɗannan dukansu ‘yan saƙo ne da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya aika su sun karɓo zakka waɗannan dukan saƙi ne na zakka wanda ke nuni zuwa ga asalin yadda ya kamata a ɗaukar zakka ne zama akwai saƙi wanda yake karɓa a hukumance shi ke da hakkin yana da listin duka wasu kuɗi da akawuntinsu da sanin yadda kuɗaɗen su suke za ka kowa an san menene ba san da ake tsammani da gunshi amma kuma za su fi gari gari ƙauye ƙauye ruga ruga duk inda masu arziki suke ba kayan noma ne kayan abinci ku dukiya ce kuɗi ba su ko dabbobi za su je su karɓi wannan zaka sai su tattara ta sannan su kuma suna da ha'ila suna da jika na mabukata wanda za a dinga ya ka ce abin ya kai kowa aka ake a kasashen da ka ɗauki musulunci a matsayin abu mai muhimmanci kula kuma kuma zuka da wakai ba ce wannan aiki amma ga yanzu wasu mutane sai wanda ya ga dama su kira abin da ya ga dama ba wanda ya ga dama wannan sai dai Allah ne ko zai hukunci da mutane da dama ba sa yin zakka kuma su da arzikin yin zakka in ba wanda ya ce a sha duba kasan nawa ne a ce ko kuma ai gashi nan kana da shanu awaki da raƙuma da wani ne da wani ne Ba wanda ya wuce da ya kama kai sai dai gwamnati inda ka ji da tak to kai da abin da ka kan kuma ma sai wanda ya ga dama shi ma yake shi ba ma'aikaci wani wanda za a cire daga sauce wanda ya ga dama kawai ke biyan tak a Najeriya Allah da ke ma'aikata su kai ne mun zuma bai da suke kuma su za a ce a nan ƙarfi sannan su ji su kai ba za su kai tun da babu hukumar zaɓen da ya zama cewa wajibi ne a kan masu wa'azi da masu su ta tunawa mutane su tsoron Allah su fitar ɗin su baya su kuma masu kuɗi su ji cewa ta fa rukuni ce ba wai wajibi ce ba a tirke ne daga cikin taraku biyar da musulunci ke kai a kansu tare da sallah tare da azumin ramadana tare da aikin hajji tare da ainihin wato kalmar shahada sun cewa farilla ce a kan fitar su fitar kuma ita ce bandar a kansu Allah ya tsare mu in ka fitar kuma su ke kokari su ga cewa akalla ka kwatanta idan baiwa al da aka amfana da zaka inna masadaqatu lil fuqara masu masakin ba kuma idan akwai wata hukuma wadda ba ta gwamnati ba ana iya samun hukumomi ngos wanda ke da zuwa ƙungiyoyin addini ko wasu majalisai na addini suke yi mutum zakka to kana iya in ka amince da su sai ka ba su su kuma sadar da shi ga wanda ya kamata asali dai ba individual ne ba ɗaya ɗin mutane ne ya kamata kowa ya rinka kuɗi da kanshi yana bayarwa amma haka aka samu kai wannan yanayi Allah shi kace wani yake fasulun fisaraya wal ba'uti fi tasiri ga wani fasuli wanda ke magana akan asaraya ƙananan yaƙoƙi wal ba'uti da ɗan aiki fi sanata tiskin a shekara ta tara bayan hijira zikiru sariyar ce uyaina ibn hasan alfazari ila bani tamim yace bayani akan wato karamar rundunar ƙarƙashin jagorancin uyaina ibn hasan al-tabari zuwa ga kabilar banu tamim ibn murkin wa zalika fil muharram min hadhihi sana wannan ma ya faru ne a ainihin muharram shekara ta tara bayan hijira fa asahu ilayhim fi sariyatin li yasuhum fi khamsina farisa nabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi sai kamar rundunar ta mutum hamsin mahaya laisa fihim muhajiri da ansari babu ba abu babu an maka hukun madina cikin su daga cikin muhajirin nan ko ansarawa dukkaninsu daga cikin ko a atsulaka ne ko daga cikin wasu mutanen ƙauye ko makamantansu makana ya tsiru laila wa ya nahara in dare ya yi cikin garfisiya can gari ya waye sun samu koya su ɗuya so da ba su da yawa ba a jama'a alayhim fi sahara sai dai ya kai musu farmaki a cikin wannan sahara da suke a kan sarrafu mawashihim ya rike su da safe a lokacin da da hantsi a lokacin da suna abin nan sun saki dabbobin su ko suna kiwo ko suna abin nan suna suna suna saki zan ma ra'aul jam'a wal launi da suka ka tarin waɗannan sojoji guda hamsin da kawai sai suka buɗe suka jujjuya da gudu ba a kan zaminu a haɗa ashara rajulan yana ya kama mutum goma sha ɗaya ɗaya wa ishirin mura'a da mace guda ashirin da ɗaya wa talafi na sabiyyar da yara ƙanana mutum talatin fa saƙahum ilal madina haka ya taho da waɗannan mutane mutum sha ɗaya mata ashirin da ɗaya da kuma yara talatin kamar mutum sittin da uku kenan ko sittin da biyu ya taho da su zuwa madina wa unziru fi dari ramla jinsi hari aka yi musu masauki a gidan wata mata da suna ramla bintul harith ibn sa'alaba an-najjariya sahabiya ce ibn madina aqadima fihim iddatun min ru'usihim sai kuma wasu dama daga cikin manyan su suka biyo sawu da cikin akwai harith ibn al-hajib harith ibn al ya yana daga cikin su biyo sawu Jibrakan ibn Badr Jibrakan ibn Badr ibn Al-Qayyim ibn khalaf tamimi wani babba ne cikin su wannan wanda ya rufe musulunci ya musulunci a ya rufe zamanin sai da umar khattab radiyallahu anhu kare cikin jagororin su cikin manyan su shine wanda al-qudai'a mawakin nan wanda ya shahara da zambo mai zambo zai mishi waka da ilbukari ma latar halli da biyata a ji haushin wakar ya zo ya kai kara zurfin da kan khattab umar ya ce a karanta waƙa ya ji ya ji waƙar su tambayi ta haka da ku ce game da wannan waƙa suka ce ai wannan waƙa ta fi a wajen aibata mutumin da aka wa shi ka sai a kamo shi shi aka kamo shi aka tuhume shi sai aka sa shi a gidan yara aka kulle shi a tsari musulunci shine mutumin farko da aka taɓa kullewa a kan defamation of character kenan ba ce wanda ya ci mutunci su zarafin wani bakinsa aka kulle shi ne ta yin waka yana neman tuba a wajen wadda aka wa kuma rinto sai ya sake shi amma kuma bai bari ba Allah عاصم والأقرع ابن حاسب حابس والقيس ابن الحارث والعين بن سعد بن عمرو بن الأكحم الحاكم ورباح بن الحارث وإنه كان يعني كم أبي سكته فلما رأوا نساءهم وذراريهم bakawu alayhim suka ga wato matansu da 'ya'yansu da suna an kame su suka bar kuka fa ajilu suka yi gudu suka je inda suke ja'u ila suka ji kuma zara sallallahu alaihi wasallam ja'u ila babin nabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi kun gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana da mutanen ƙauye sun saba da ake a ƙauye in ka hango mutum kawai ka mutu ihu kuka ce rabo kudatau kawai wallah zai kira dan asali ba ka ake kawai za ka kira mutum da su bisa daji ya amsa ba a jira wani an zo kusa da shi inda suka kwalla wa adam sallallahu alaihi sallama suka cewa ya muhammad kawo tsirai ya kai wani ka fito ka kira sunan manzara sai ya yi shi cewa ya fito sa da magana ce faɗa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi ya fito yana tauraron su ko aqama bilal as-sala sayyidina bilal ita da iqama wa allahu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yukallimuna su kuma kawai ba su ga cewa ai za a fara sallah to ku ji sallah ku da su ba sa yi ko su wata fiya ne ko su menene to ya mun zama da ne da sallah jira a kawai suka ci ne magana su dai kawai bukatar su a cikin da za a yi yake kawo kafa ma'abu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakata cikin su yana cikin magana su saboda kawaici irin nasa sun ma maza sannan da baya wuce ta sallar zuhra ya halarci a mara sun majalasa fi sahalin masjid sannan ya zauna a farkajiyar masallacin kadin faƙaddamu wa ƙarida ibn hajji sai suka gabatar da tsari ibn hajji a kallama wa khataba yayi zance yayi hudu ba yayi zance وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس فأجابه kuma jawabin ka cikin baki ya zuga kabili su ya bayyana falalolin su ya da sallallahu alaihi wasallam sunan hakim yake ce mishi ثابت بن قيس بن شماس شاكي ولا قبيله خطيب الانصار الجوابي اتكن انصاراوا شنو mutumin da mai cin zanzana ba shi shi ba ta san shi nan garbu ba ba su amsa cikakkiya ba an zara Allah shi ne Allah ya tokar da faɗin sa cikin hukumar hujurat inda allazi na yunanu na kamar bara a hujurati a tsaruhun layaki waɗanda ke zuwa kawai su tsaya a bayan dakuna, a gefen jikin gidansu suna kira Allah ya ce mafi yawan su ba da hankali lau annahu sabaru hatta takhruj ilayhim la kana khayran lahum Allahu ghafurur rahim idan za su yi hakuri har sun ka sun yi kyau ya musu alkhairi wannan shi ne ainihin abin da yake daidai a idan ka zo neman mutum wanda yake babba ba ka kwala mai kira ko a zamani ta ke a zabiyar sanda ko kuma ke kamushi a wannan a flashin suka kira hayyar mun ji wannan game da ibnu abbas haka kowace ɗan zubai ɗin da muka sa'a da ɗan yi yana ba da shi ma haka ya yi yace idan ya je gidan malami a cikin sahabbai sai na ga bai fito ba kuma nake da jira shi wata rana har na yi a kusa gidan haka kuma ya tara da ilimin da ya tara ma'ana gaggawa ba su saka tara abin da kake nema sai inda ka sai kuma ka yi ka'ida sai ka yi ladabi kurwa ɗan zubair ba ta mun saka mata tarihin su yake cewa kafin shekaru da su Aisha sai dai waye gari cewa ko sai mutu da da a tsara ilimi na ilimi ne ka mutu ban da asara ce ka ta mutu amma saboda duk wani hadisin da ta bayar a shi kudu hudun ke ji ya taɓa jin shi idan ana cikin yin karatun wasu baƙi sun zo ana kawo sai sai in za ka ta ce kaza kuma hakan za ka faɗa ce wani hadisin ka gane a cikin ya riga ya haddace komai na ilimin ta fata mun gane to da haka sai ka yi ladabi gaba da kai ki samu abin da ya kamata ka samu ba a zuwa kuje ke ta kwallo mutum kira ko ka kuma gida ba a kai ba gindi ko kuma ta mishi waya da message ki tara dole sai ya fara da ne ka asalin da kake so ka yi shi kuma ba wannan zamanin da hanyar da za ku yi za ku yi haƙƙin mutum a kan su lokaci kaza zamu kamar da aka ga mutane su kawo su kuma su wasu wurare ko ƙauyuka ko inda ilimi da wadata ba jin da za su je kawai ci suke wanda za su je gun shi yana nan yana jira ne kawai su zo bai yi da abin yi in da jiransu wani sai ya shigo cikin da kuma cewa da yana ina ya nufa akan a taɓa yin dinnan su su kuma gidan kuma alama ka ta kasuwa ko gona ko wani aiki an ba ka shirye da shekaru ba ko su su. shi an bai da ya kamata mutum ya lura saboda kare cikin kai mutanen kuma in ka kira waya ba za a dauka in shi ka kira shi an yi bulokin ɗinka cikin da ɗari na hankalin جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى والصبية النبي صلى الله عليه وسلم يميشي مسيحائنس وماتنس وقام الزبرقان شائر بن تميم في وانت مواكي الزبرقان ابن بدر سيبكي فأنشد من ساخرة إلا واقع ينا تكبعيكي مثل الله رواء جاهلية لكي أبدا سكشهر دشي وفي ذلك كنس دكوراري ذلك قبيلة ومكمن تنسيكي تشوانان الكرام wala hayyun yu'adiluna min al-muluku ina tunsabul ji'u yace na hamdu kiram mu ne masu daraja wala hayyun yu'adiluna ba wata kabila da ta kai mu daraja min al-muluku to da kuma da sarakuna ina tunsabul ji'u kuma a garinmu ne ake karkar wuraren albiya wuraren bauta irin na na na kiristoci ce yace wa kam qasarna min al-ahya'i kullihim inda al da fadl al-izz yattabu yace wa kam qasarna min al-ahya'i kika bincika ƙabila nawa ce muke kwata kwata da ita ce ta da kullihim ba ɗaya ƙabila mai kwata kwata da ita inda al-jihad abun saka wawa Allah yana da cikin al'adun larabawa a jahiliya wani mutum kawai lalaba ya ga tsotsin shi ba abinci kai ciki da wakai da mahaya da wata kabila kawai ya je da wawuro ya dawo idan ya fi ɗaukar jikin kuke kawai ya kwashe shi ne annaha ɗan kashi kawai an fashi da kuɗi da kasai an kwace an bandit wanda za su ka, su so ɗin kasuwarka zo su kwashi abinci ko komo da sukari kwashe nama su tashi ta abin da suke suke gani shi ne annahar har yanzu suna yin haka ko ana yi tsare wa fadlu da izzi bi tabau yace kuma kalan daraja abu ne wanda yi tabau abu ake ake bi ake bin mu kai mu ne muke kan gaba hannun nahnu nut'imu inda al-qahar nut'imuna mu'imana ya kamata ya zama muna ciyar da inda al-qahati lokacin da ake karancin ruwa mana wanda za shi yake ci da muhammad muna ci da shi ina shi ma ina shi za mu ciyar da shi da wato soyayyen nama shine shiwa nama da aka soya shi ya bushe da al'adan za a tanadi nama sai a soye shi wata busasshen suya wanda za a daɗi ana amfani da shi kamar yadda mutanen karkara suke soya naman layya za a soya shi ya zama babu sauran ruwa kujin shi a cikin su wani kuma shekara ba abin da ne kamar dambun nama kuma kamar shi duk shi shi a shiwa kuma a larabcin zamani ka zan ce a shiwa shi ne wannan nama da ka tafi ake ce tsire haka ake ce a zamanin shi wannan da ake sokawa tsaki yasmina shiwa idan lam yu'nati kaza yake daga cikin wato naman mu sashe a jiyayye soyayye sashe a jiyayye galan yukunatin kaba idan giragizai ba su ruwa ba sai alkaba jimatar nasa ta atina suratuhu a tsammanin ka ne ke kawo mutane zuwa garuruwan hulu cikin dare a surat ne allazina yasiruna da fillai a tafiya da su ne surat bikin ardin suna zuwa garin mu kowace ƙasa huyyar tsumba suna zuwa huyyar wato a cikin sauri kira'ar tsumba na tsani'u ko kuma wata mu shirya musu abinci da gara duk da kaga mutane sun taru gida ne da ana bayarwa shi za ka wuce ko wanda ne ka zo wuce wani kusa ya kusa ba kuwa ka kala talakawa sun yi cikin kalamar mai gidan nan mai kirki ne ke ko suna ba da sadaka ko zakka ko yana raba kuma sosai in ba ka ba wanda ya tabu shi da marwaci ba wanda za ka gani ko almajiri ba ka gani haka yake imanin ku mai ke sa mutane su tara a kowar gudu gidajen saboda muna ba su yake fanan har kuma kan fi tsoron kurumatina yake sai kuma zo mun yanka al tuma ne na kauma'u alkauma shi ne bijimin raƙumi wanda yake da tozo wadatacce ya ce ƙoƙar wanda min gaira illa ba wai saboda yana rashin lafiya ba ba wai ya kasa ayo a kuma yana kiwon kayan kasa ya kasa ne ya kasa manyan kasa zai da wuta, zo su ci abin da ya tawaka wani iya ci da ko wani kuka za shi yake kiwo ya mace ta mutu da ya ci kuma kuma ya yanka to ya ga ta haza ne ta mutu daga nan kuma ya sayin da zai to su suna yanka manyan raƙuma kuma lafiyayyu a marasa lafiya su ce eh, fi matina, wanda muke yanka su a cikin ainihin wato a cikin matina a cikin waɗannan garke namu innazirina ana yanka su ga wanda suke masauki a hannu idan ma unjilu idan an ba su masauki shabi sai sun koshi sai ka ci ka koshi uku sai ɗaya da zango a kan alata rana ila hajjin nufa khiru ila tafadu tsakanin ba'asa tuka da yake bukata ta jinin muna ainihin wato yin jayayya da wata kabila ko wasu al'umma sai mun cirkira a kansu sai kaga an dubu da su sai an kaka shi amma ne fasiru na fi za ka na arifuhu yarji alƙawar akbaru tuskuru za ka waye zai shiga cikin wannan jayayya da mu mu ko mun san inda yake mu bi sawo mu je mu kakkashe su idan mutanen mu su dawo ana ta jin labari ko ina cewa sun je wuri kaza sun ci su bane sun je wuri kaza sun kwace abinci abin da suka alfahari da shi kenan ina ataina wala ya abalana ahadun ina ka zalika inda tsari ce ga mun zo kuma wani shi kuma ne kuma a kuma shi cewa da mu ka gama dinnan don alfahari kuma haka muke tabbaka in kuma ga mun sa san cewa wannan cikin bakin da yake al'adar cikin jahiliya inda an zo ya an samu ya yi waka dan ya tuka da su da suke a harami don an zo aikin haji inna ka zalika inda fakri ya yi abala na ahadu a inna Ina inna abaina shi kuma dukkanin mu mun fi ƙarfin ai mana abin da ba masu, mun ki ai mana abin da ba masu. la ya abala na ahadu wato kuma wani bai isa ya ce zai mana abin da kama su ba abin da muke so za a yi ba ma yi abu sai wanda muke so za ku wani bakwai ina ka zalika ina cikin hakan kama sha'irar islami hassanun na sabitin a jabahu alal jiriha shi kuma wannan cikin bakin hashi sai musamman da san bai bada hassan an sabit dama wanda ake mazakabi da sha'irar islam mawaƙin musulunci wani mashahurin mawaƙi ne da ke sananne ya daɗe a duniya cikin mawaƙa ina nan a cikin sai musulma labarin cewa ya kan zauna a cikin masallaci mai na yin waka kamar ya harare shi yake oho dai na yi wakan nan a nan wajen sai fi alheri yana rayu ko da yana da aka kawar da ta dami kuma a cikin cewa hasan dan tabi shi ne wanda yake matsoraci baya zuwa yaƙi wannan labari da cikin da inganci eh, ya ma saba wa al'adar da aka sani ta larabawa ba a sanin wani jarumi cikin mawaka kuma wai matsoraci a wurin yaƙi da an same shi kuma larabawa sun zambace shi da haka samu yadda hassan ya dinga maiwa da waɗannan suke martani a wasu ɗinsa kwanci inda da mutanen makka kafiran su kafin su musulunta zuwa waɗannan kabilu da an samu cewa sun aibata shi da ta kafin su samu labari ne kawai da ya shahara a bakin mutane bai da inganci a ilmanci akwai yana daga cikin mawaƙa da kuma mutane suka tsaye a duniya yana daga cikin mu'amaru an ce ya shekara ɗari da ashirin dangin su suna tsayewa a duniya shekara ɗari da ashirin baban shi ma ɗari da ashirin kakan shi ma ɗari da ashirin haka suke sannan su mutu akwai tsohon mamun dabi a abin nan a halmiya fasa'ida wanda suka rayu shekara ɗari da ɗari da wanda akwai kawani na al'ammaru na na na wani ne kuwa na manta sunan shi wani kawai daga su abin nan ko ibn abi asim ko wani sashi ko ma da littafin da suna al-muhammaru ah, sun yi tarihin shi duka shi ah, kusan shi ne ke cikin kasar ba in tirin wa ikhwatihim bayyana mashi da martani alal badiha nan take ba tare da ya zo da shirin waka kuma za ka mai mashi da waka da irin salon karin waka da yayi da irin tsaron ɗanɗan da ya amfani da shi da tsaron kan samun wannan nuna isa kwarewa ko zai iya sarrafa waka ya ce ina tawa'i ba min fere lallai waɗannan jarumai su ne a tawa'i min fere daga cikin ƙabilar kurai shawa wasu abubuwan da ‘yan uwansu ansaru kenan an bayyana sunnatan lin nasu tuka hakika sun zuwa da mutane da wani sabon tsari wanda ya kamata a yarda bai hakuman kanar tare da tuhu taqwal ilahi wa kullu alkhairi mustaraf abinda muhajiruna wal ansar suka kawo na addini da jihadi da tsoron Allah taimakon jura da yankuka duk wani mutumin da yake zuciyar shi mai kyau ce zuciyar shi na tsoron Allah da yarda da zai da wannan irin tsayin wa kullu alkhairi mustaraf gashi nan dukkanin alkhairi cikin abin da ake tafiya kawo waɗannan muhajirar ansar wasu mutane ne wanda idan harabu don ko abu in yaki ya kama to kana ta nasara ya dan tana wa abokan gaban su aw hawalun naf'a fi ashiya'ihim naf'a in ba lokacin yaki bane kuma za su koma cikin garuruwan su ashiya cikin al'umma su suna amfani da al'umma ta hanyar karantarwa da wa'azi da da'awa wato su ba yaƙi suke yi koyaushe na saka kaya ba sai in yaƙin ya kama idan harabu ya kama yace sajiyatul tilkafi ghayru muhdathatin yace wannan hali da suke yi zuwa karantar in kuma yaƙi ya kama a yaƙi wannan wani hali ne wanda yake tare da su tun da musulunta ba daga baya su kirkire shi ba ilal khala'iqa fa alam idan su halayen halittu a cikin ɗabi'u da halayen da mutane ke yi fa'alan ku sani sharru halittu mafi munin abin da aka shi ne ka tsoro abu sabo a cikin addini kada ta da shi musulmi haka da waka shi tsakin addini in kana fin ba sabbaƙuna ba'adahumu sun bi sauƙin da shi adina sauƙin musulmi in kana fi nasi tabakuna ba da su za a bai zan sun ce idan suna cikin tawakkul mutane ya zama akwai tabakuna akwai na gaba da su ba'adahu waɗanda su kuma waɗancan suna bayansu da kuma sarkin da adana sarkihim kawo daga kowane generation suna bibiyan na kusa da su manya na bayansu da na bayansu da kowane na baya ya san mutuncin da gaba da shi kuma yana koyi da alshairu la yarfa'un nasu ma auhad a kusa humu inda tifa'i wala yuhuna ma waɗan yace la yarfa'un nasu ma a hakufu mutane ba su isa a ainihin wato kiya kira daga abin da auhat hakufuhum abin da hannayen waɗannan muhajiruna suke miƙowa inda suke miƙo sara ko harbi ko suka abinda suke yi da hannunsu abokan gaba da su jure ba inda difa'i idan suna karewa ba za su iya ba wala yuhuna ma raqab su kuma ba sa ainihin wato iya kai musu farmakin da su nasara a kansu za ku iya kare farmakin da su kawo muku ba kuma za ku ba iya farmakin da ku nasara a kansu in sabu kunna ta yawman fala sabu fala sabqatu sunan da suka yi gasa da wasu suke kere to su suke cin nasara au zawalu ahla majdin inna da matar ko kuma suka zauna tare da wasu masu alkhairi a wani waje bin wato a wani a wani wurin zama mata'u to za su ainihin wato a a abin da za a da abin nan tijar eh, da a nesu taraba ma'ana a kan hanya kenan mata'u za su zama su ne suke da suke da gaba su suke cin nasara su suke samun abin wato karuwa wato duk abin da ake gazar su ne ake yi su ne kan gaba ko a tafiya ko a yaƙi ko a jihadi ko a sallah ce ce a isfatun mutane ne masu kamewa zuciyar fil hayyi a isfatun zuciyar fil hayyi isfatuhum ya ce wato kasan irin abin da aka ambata na kame wasu a cikin wahayi cikin wahayi aka ambaci kamewarsu kafin? da ya tsiba'una wala yurjihi mutaba da ya tsiba'una ba su da ainihin jiki wala yurjihi mutsaba kuma kaɗai baya jan su baya halaka su ya yi hukuluna ala jarin musamman an ambata a cikin wahayi cewa ba su da ruwar abinci makwabcinsu a kan abin da ya rabu. wala ya masu mu in matsayin kawo kuma an ba su da wani azanta da aka iya shafan su daga cikin azantar ainihin kwaɗai malam ya ce wa mai waƙon ya ci gaba da cewa idan na sabna li hayyin lam da dubba lahu amma ya dubku ilal wahshiyatin zura ce idan na sabna da hayyin idan muka zo muka kafa rundunan mu ga wata kabila jalla duk alabu ba ma cewa bari kai mu mamaye su ba ma cewa bari mu mamaye su kuma nuna musu wani abu wanda za mu yi kamar mun musu shi kawai sai sun san da zuwan mu sai mun ba su dama su ci musu musulunta amma ya tiku ilal wahshiyati guru ba kamar yadda wato a guru shine dan jinjirin kauna kuma ita ce alwahshiya saniyar dawa ba ma zuwa kawai mu auka musu kamar yadda dan jindiri an barakin saniyar dawa ƙauna suke zuwa kawai da gudu da gudu ya auka wa wasu nasu ila alharbi na makalibuna makalibuha nasu ila alharbi nalatna makalibuha idan ra ila za'anif min fariha kashaf yake nasmu muna samun ɗaukaka idan harbu na lasna galib a lokacin da wato fiƙa mukalib ko abin ya shi farci na na yaƙi ya karce mu mana ko an samu wani yanayi wanda yaƙin bai zo mana da nasara ba musu muna ƙara ɗaukaka irin irin zara yihu yadda yayin da su ko sauran arzalik su ne a razinin na cikin mutane su kuwa su ta zufari ha kashe da zarar karcen yaƙi ya taɓa su ta ɗan ji wahala sai ko su tsorata mun kuwa ma tsorata don mun ga fiƙa don mun ga haƙoran yaƙi ma kuma tsorata ko ya taɓa a ya faru na idana lu alwuhu shi waɗannan da yake maka labarin su ba sa cika baki ba sa yin alfahari wai dan sun ci nasara kan abokan gabansu da in usibu idan kuma an jarabce su an ci nasara kan su fala haurun a wani ruwa kuma fala jaurun ba sa zama haun ba sa zama masu rauni jaur ba sa zalunci wala hala'u ba sa zama wato mutanen da suke in sharri ya same su sai su yanke tsammani da karama Allah ba sa zama masu tsammani da karama Allah da annahu silwa ga wal mautu muqtadi'u yace kamar ka ce in aka zo wajen alwaga wajen yaki wal mautu muqtadi'u ga mutuwa ta zo ido da ido asdun bi hilyati fi arkaziha adu kace wato asdun ne wannan ya kamata usdur bi hillihi wato sun zama kamar zakoka a shirya shirya ɗin wani gidan wani gidan zakoka ne kuma aka dace a yaman ce kamar zakoka ne a cikin su na wato cikin da suka ba sa jin wani damuwa ko firgita ga mutum suna jin wata firgita shi azabiha tabu wanda ainihin a jikin a arsa a jikin ainihin a wannan su, akwai a kada wato abin nan akwai lankwasa lankwasa a jikin kafafun zakoki alamar sun haka zakoki ne wanda suke da kafafun su na gaba jeje hannun aka ya dan kushi ya bankare haka ya yi kwakwa ne ya ce wanda alama ne a kan zakin ya rika su kuma rika kun zakoki wanda suke cikin dajin su kuma ajiyar su da sabon tsoron kowa aka samu da suke a filin daga da mutuwa suna gani uzmin hukuma a tawakkuwar ila zabin wala ya kun ammuka al'amuran da bi mana ya ce kun min hukuma in kika sun kurinka abin da suka ce maka afuwan cikin zaman lafiya sun ce maka musulunta da musulunci kuma zaman lafiya ba gari kar ka bari ki fushi in suka fushi ka fushi cikin wani bala'i wala ya kun hambuka al'amuran da zima da kar ka zama kana nufin abin da aka hana su kace kai kafirci da kai za ka sha wahala fa inna fi harbihim atruk adawatahu sharran يخاض عليه السم والسلع فإن في حربهم شرا balle a cikin yakin su zaka dawo kanka bala'i yace ina inna fi hadhihi fatruk ka kina kina gaba da su domin a cikin yakan su akwai bala'i yuqadu alayhi sumu wa tala wanda zaka je ainihin wato shawa kanka asumu kamar ka shawa kanka ko kamar kana yin wato naƙuda wanda a cikin ta za ka kafe a sun wasu silam sunan wasu itatuwa ne wanda suke kuma ta raka sha da ta ci barci yaƙi da majalwar asa ya ce a karin bi ƙaumin rasulullahi shi'atu alherin allah ya kai ga mutanen nan ka darasa mutanen da za a ce maka annabin da Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shi'atu kan kungiyar sa bana nabi ya ce kowa ya tafi da wani abu da su kan kutu da zala su da su garo yace idan ta fawo ta tin ahwa wa shiyar dan aka ce an raba mutane zuwa kungiya kungiya gari gari dangi dangi su da su tafi shi na su dan za su dangi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahdalahu min haki ko uhdilahu min hakim qalbun ahdalahu min hakim qalbun duwa ta? tana miƙa musu wannan jiko yuwaziruhu fi ma ahabbu lisanun ta'ikun sanin wanda zuciyar suna tafi tare da wani harshe wanda yake ainihin wato ta'ikun wanda ya iya saka zance sana wanda yake kuma jirgin harshe fa innahu waɗannan mutane afdal ahya'i kulli su ne mafiya alherin duk wasu al'umma gaba ɗaya in ji da nasu cikin kauli ko shamau da za a ce zo a yi magana magana wanda yake jiddu ta maganar gaskiya da gaskiya au shama'u ko magana ma raha da wasa da wasa ake yi ba ce wani su da sa'in da ce ba shi wannan amsa wannan ma fara da da kan ya gama wannan doguwar amsa malam akar ibn sai ya fara yace inna hadha rajula la mu'ta kai wato wannan musulmin da haka talar ya an ba shi kome da yake shi man tsara tsarsa ga sojoji ga annabta ga kurjini ga mawaka ga masu jawabi duk abin da kake nema ko shi ne in na hadar rajulun da da lau gaskiya wannan annabi abin da yake nema Allah ya bashi ya bashi Annabta, ya bashi manzika ya tsorta mai kirkirai sun tuba sun musulunta ya bashi mu'ujizoji ya bashi alkur'ani ya bashi nasara a mutum shi to kuma a waka ma ba a kyale shi ba waka ma kai sai ya sa wani ya baka amsa ya kure ka shi ke ina haka rasu da ta yi wannan mutum ya more wallahi yana jin wani abu a zan shi ba ina ma shi ne ko kuma ina ma a zan ne ba ka maza Allah sai kun da yake da jinin shi ta sahabbai kowa akwai a ciki duk abin da ake nema a kowanne zai yi ce la khatibuhu akhtabu min khatibina kaga kan kai sai jawabi ya fi namu iyawa wala sha'iruhu ashharu min sha'irina kuma wakin shi ya fina mu iya waka wala aswatu a'la min aswatina an bujin muryoyin sa akan muryoyin mu shikenan amma asali babu abin da ya rage kai lasu da sunan fa ajazahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ba su sautittika ahsana dawa'ida musu kyawawan kyaututtuka Musallar da kila ne musu kyaututtuka na gani da faɗi suka kuma baruruwansu. shi har kullum malamai suke cewa yana da kyau ya zama a musulmai a samu kowane ɓangare na rayuwa musulmai suna da wakilci kada kawai a ce duka mu tare akan harka ɗaya kuma kana mu'min da yamtiru ka an ce a fito wani abu to kar duka a fito zuwa ga wannan harkar da baki ɗaya wadanda na fara mutum da suke haifa a ta kawo su ji wa yin da kuma da ya a samu wasu su karanta musulunci wasu sun ƙarari wasu sun sunna wasu su kare a fiki wasu kira'at wasu su kare a noma da kiwo wasu su kare a aikin lauya ko ɗan sanda ko aikin likita da noma da kiwo da gini kowane abu ya zama musulmai suna da wakilci a ciki kan musulmai su kare a abu ɗaya kawai a mai aka san su kawai a ƙasa da an tsallaka wannan harkar ba da wata harka wannan da cikin kurakuran da al'umma suke samun wuraren da wata kila samu guidance zuwa ko su samu damar maki ba amma dai mu san wannan ya zama duk abin da za ka dinga yi ya zama kana sa ran cewa ne bari ka fare a wannan harka shin ya zama cewa kawo wakilci musulmai a ka a wannan harka shi ne je zai kai alfahari cewa kana wakilcin musulunci ka ji a cewa kana wakilcin musulunci yanzu su waɗannan da suka abun su sannan iya zance da iya waka da kuma abin da faru a baya ba su ma ba shi da suke an fi suke zance an kuma fi su iya waka ya ka suka ce wannan mutum da Allah ya bashi komai amma duk da ake wa'azi zai fi da sun musulunta ya ka wani kai a matsayinka na malamin makaranta ko lauya ko ɗan sanda ko likita ko ɗan rasarci ko mai dillalin gida kirkin da za ka yi mushi zai sa ya ga alherin musulunci ko ya ga alherin sunna ko ya ga alherin addini idan za ka likita ko za ka mutumin kirki kan yi amana ga ɗan kasuwa ga kan mutumin kirki da addini ga ka ɗan sanda ana tsammanin a da wani yanayi da zan sai ga ba kana da kirki da sanin ya kamata da rufa amana wannan zai canza mashi conception A yana da dispensation a kan cewa ai duk da za su su sai ya kafi addini kamar yadda ka sha ji cewa sahabbai in suka je wasu ɗuruwa ba sa saurin mayo mutane wa'azi su yi mu'amala da sunan a ga irin halayensu daga nan sai a sha'awar irin yadda suke mu'amalantar mutane Allah wai gije kan mai ce ku saurara da sunan da shi ta alaƙar darasi na gaba insha Allah sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin قال آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله